To jama'a mun kuma dawo mu kawo muku maganan Allah daga Lifeway Media Ministry. Sunana Bashiru na samu. Kafin mu ji maganan Allah ya fi dai mu fara da addu'a. Saboda haka na maka addu'a, ina ma Allah roko ya gyara maka bukata, ya baka zaman lafiya, ya buɗe maka ilimi saboda ka ji ga da zuciya farin zuciya, Allah kuma ya gyara maka bukata, Allah kuma ya ji muna tausayi, Allah kuma ya cire mu da wahala, Allah kuma ya yafe muna zunubanmu kamar yadda muka yafa dan zunubansu da laifinsu. Na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo Amen. kamar yadda na faɗi jama'a maganan da za mu ji yau ne wani mutum ne ya tashi shi yana nema abubuwan da Allah ya halitta sama da duniya duka yana nema wanda ya fi ƙarfi yana nema abin da ya fi kowa ƙarfi shi ya zo a wurin wuta ya ce ma wuta kamar in ji wuta kai kana da karfi sosai ka ya ka kona kowane kowane abu ne a cikin duniya ga saboda shi ne wuta ce ma me shi mu ce ma wannan mutum kama a'a ba ni ke da karfi ba ina da karfi ina ci ina cin abin da na kai na ga dama amma in ruwa ya zo wurina in ruwa ya kai ni shi na ƙarfi na duka ya kare shi ne ya tayi wurin ruwa kamar ya ce ma ruwa kamar ke dai ne shi dai kai ne mai karfi kana da karfi ka iya ka kunne kowane abin da kake son duka ko ruwa kuma ka iya ka ka kashe ruwa ka iya ka kashe wuta wuta shi ne ruwa ya ce masa kamar ba ni ba ni ni karfi ba ni dai ka can rana ya fito sosai ka ni kuma wahala cikin wahala ne nake. Saboda ruwan, saboda eh, rana na ni kuma zan yi zafi ne, bai san abin da kake yi, zan yi kuma. ya kuma ce a wurin rana ya ce ma rana shi, shi dai ke ne dan karfin na ya abubuwan da Allah ya yi, ya yi duka ke ke da karfi sosai. shi ne rana ya ce makaman ba ni nake da ƙarfi ba. Na ina tunani makaman na da ƙarfi amma ni ban da ƙarfi. Hagen sama, in sama ya, ya, ya kunne ni ban yin zafi kuma. Shi ne mai siya zai wurin sama kaman ke dai kana da ƙarfi, kaya kuma ka kashe rana kuma. Shi ne sama ya ce mai kaman ba ni ni ka mi dan ƙarfi ba. ina da ƙarfi amma iska ya buga ya kai ni wurin da ban so ko ina ne ban so iska ya yi buka ni ya kai ni wannan wuri shi dai mai iska ke da ƙarfin nan shi ne iska kuma ya ce mana kamar ba ni ne mai ƙarfi ba na tamanna da ƙarfi amma ina buka akwai akwai dushi ina buka shi kuma bai yi ban yin doke shi ban yin yi masa wani abu shi ne aka ce a ah, sai mai dushi sai dushi na shi ne mai karfi sai dushi kuma na ce ya ce ma kama ba ni ne dan karfi ba kage mutum ni da karfi na duka mutum ya yi ya bata ni ya kashe ni ya yi abin da yake dama amma ban yan ni wani abu to mutum ni shi ne mai karfi sai mutum ya ce mai kamar ba ni ne ni karfi ba mutuwa ya zo wurina ko ne nake zan iya yi wani abu sai dai na mutu. Shi dai mutuwa ne mai karfi. sai mutuwa kuma ya ce ba ni ne mai karfi ba. Dama ina tunani kamar ni ne mai karfi, saboda ko ina yin kashe komi. Amma na ga wani, wani mutum, ni na gama da wani mutum na kashe shi sai ya tashi ya karbi karfi na. Wani ne ma na mutum? Shi ne Yesu Kiristi. Yesu fi ne mai karfi. Yesu Kiristoci ya fi komi da karfi. Yesu Kiristo yana da dama ya fi komi. In ka mutu Yesu Kiristo yana da dama ya ce ma mutu kamar ya kashe shi kai shi ka tashi da mutuwa. Yana da komi. Shi yasa inda ni kamata muna so wani abun da ke da karfi a cikin duniya wurin Yesu Kiristo ne ya kamata mu zo. shi Allah ya ba shi iko sosai. Allah ya ba shi iko da dama yana abin da ya gan dama. Allah ya ba shi iko saboda ya famu na zunubi. Ba wanda zai iya yafa mutum zunubi in ba Yesu Kristo ba. Saboda haka, kowane wahala ni kake ya ce, kowane zunubi na kana da shi, kowane abu ni kake wahala da shi. Abin da za ka yi kawai ni ka zo wurin Yesu shi yana da iko shi yana dama ya mana ya iya maka tashi na ya yafa maka zunubi ko menene ne kake ciki kai kuma kana da dama ne kai sarki ne kai shugaba ne yesu to shi ne karfi shi ne sarki shi ne dan sarki shi yana da iko da komi shi ya yi duba kowane mutane shi ya yi ko abin da ya gan dama ko menene na kake yi kana so ka shiga aljanna ne ka zo wurin Yesu Kristo shi ya yi bude maka aljanna shi ya yi karbe shi shi ya yi yafa maka shi yana da dama ya kai ka a wurin aljanna shi ne mai kare yau wanda ka yi kina abinda zan gaya maka ne ka yi dadin kai ka zo wurin Yesu Kristo yana da iko da dama zai yafa maka zunubi, yana da iko da dama zai kai ka wurin da kake so, yana da iko da dama kuma in kana cikin wahala zai cira maka, zai cire wahalan nan a ka Yana da kuma iko da dama in kana nema wani abu da ba ka ka samu, yana da iko da dama ya baka abin da kake so duka a cikin duniya. abin da kake so duka a rayuwanka abin da kake so ka yi duka a rayuwanka Yesu ce yana da iko da dama yi maka abin da kai ji na saboda haka ka zo wurin Yesu Kristo saboda haka ka zo wurin ka zo wurin Yesu Kristo yau ka zo ka zama tare da shi ka zo ka ba ka ba shi kinka ka zo ka ce ka ce masa ya fa maka zunubi ka ce masa ka ce masa Yesu su gani zo kafin ka so wurin Yesu so akwai waɗansu abubuwa da za ka ya kamata ka yi ya kamata ka sani kamar kai ba kowa ba ne kai ka da iko kai ka da komi kai dan zunubi ne kai ba ka shiga aljanna da shi, sai ka san haka in ka zo ka nuna masa haka ba zai yafa maka sai ya baka abin da kake so da baya kuma sai ka ce masa ni Yesu na sani kuma saboda wannan abubuwa ne ka suka cikin duniya saboda zunubi ne ka zo cikin duniya saboda zunubi ne an ka kashe ka saboda zunubi na ka tashi a cikin duniya da na uku sai ka ce ma kama ka zuciya na zama tare da ni wanke mini zunuba na duka saboda ni kuma in zama haka in kai masa wannan roko zai yafa maka zunubi. To in za ka yi wannan addu'a tare da ni, wannan addu'a tare da ni, ni ɗan wani ina da zunubi. Na sani saboda zunubi ne ka zo cikin duniya, saboda zunubi ne an ka kashe ka, saboda zunubi ne ka kashe Na sani an fafe na a cikin zunubi, na kuma sani. siyasa yasa kira ka ne, cika zuciya na, cika rayuwa na. fai mini zunuba na duka, saboda ni kuma in zama naka. na wannan roko ne da sunan Yesu so In ka yi wannan aduwa to yau Allah ya yafa maka zunubi. Abin da ya kamata ka yi kawai ne. Ka nemi wani church da ya kusa da kai, ka nemi wani church da aka gwada na gaskiya sai ka shiga, sai ka yi ka kuma koyi maganan Allah tare da su. In ka yi haka, to za Allah zai sa maka albarka ne. Zamanka Allah zai juye su ya zama maka albarka. To, ni da ke kawo maka wannan magana. na tun gaya maka sunana. In kana abin da za ka tambaye ni, in kana da abin tambaya ni ga namba na 0249251594 kuma 0249251594. Wato jama'a, salamu alaikum.